وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna mika godiya ga Allah da ya raya mu har zuwa wannan yammaci ta juma'a 13 ga watan 6 shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam wacce ta dace da nawa ga watan shida ga watan watan shekara 2023 biyu da ashirin da uku ta annabi Isa alaihi salatu wa salam ta ce da muke gabatar da karatu cikin littafin nan da wata wasa'ilul jahiliya التي خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية babban malami a sheikh muhammad ibnu abdulwahab ya wallafa sheikh fauzan ya yi mata littafin sharhi muna shafi na zamu tafi shafi na 190 matsala 60 da 61 a haɗe malam ya haɗa turi ɗaya ادعاء الكذب على الله والتكذيب بالحق matsala ne guda biyu kan hada wuri da farko wace kirkiran karya ga Allah idan ka kama Allah da ba mutanen jahiliya da ba kama da su sai karyata gaskiya bayan ta bayyana kira'ul kabili ala wa ala sallallahu alaihi wa sallam yace kirkiran ga Allah da kuma manzan shi sallallahu alaihi wa sallam takzibu bil haqqi da ƙaryata gaskiya min tariqati ahli al jahiliya wannan farki ne salo ne na mutanen jahiliya mislu ma qalu watan kucin abin da suke faɗi suke faɗi ma kanu ya tsofu da bilbaiti urata lokacin da suke dawafi ga ka'aba tsara suke dawafi ga ka'aba kuma suka ce wai kalu an hadhihi kaha he suka fadi da wannan rashin kunya da wannan hanyar rashin kunya ne kai tsawafi tsirara ba ko tsalle a jikinka niyan cewa wai tana ibada da suka yi wannan wai tufafin da suke fitawa kamar yadda muka gaba da ta baya suna ganin suna yin zunubi da wa'annan tufafin da kuma su zo Allah yadda aka halicce su hakan ne ba a yi yawa cikin su ta haram ne cikin su cikin su haram ko fatan su ta kunshi da haram to ya su cikin fatan ko ha da suke ba ta da dubun kai ko su auren su ba ke nan, su ba ba ta da amfani sau suka suke faɗi game da wannan rashin kunyan cewa wajen na alaiha aba'ana mu suna yi suna yi Allah amara na biya kuma mu Allah ne ya umarci mu ma da haka kuma inda su suke kenan sun ce sun gaja wurin iyayensu to ba ba mai da da su amma su ce kuma Allah ne ma ya umarce su su dinga yin tsirara su yi tsawafi to wannan sun dinga ma Allah kiriya wannan misali ne babba da ke nuna ƙaryansu wanda suke kuma su jingina ma Allah hada min al-kadhibi ala Allah ala ce wannan yana daga cikin yin kalla ga Allah mun kan makan kalla ko ka ya abu ne wanda yake mai sauki ka dingin wani abu sai ka liƙa shi ga ubangiji ka ce Allah ne yayi alhali kuma bai yi ba wanda ya fi kuma mai rashin kunya ya sa mu ya ce wa hada min min al wannan yana daga cikin irin kalla a jingina ga Allah yana faɗi cikin alkur'ani wa man azlamu wai ya fi girman zalunci wa yafi kowa zalunci min man fara ala Allah kadiba kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ga Allah ba wanda ya kai shi zalunci ya zalunci kanshi wa yaqulun wa yaquluna ala Allah al-kadiba wa hum ya'lamun a wata ayan Allah ya ce su mutanen jahiliya ta kai da kuluna ala Allah al-kadiba suna ƙarin ƙarya ga Allah hum ya'lamun alhali suna sane dan su kare muradin su ne kawai sai su kira ma Allah ƙarya dan su ci furi wata ayan kuma Allah ke cewa inna ma yaftahil kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah kawai waɗanda suke kirkirar ƙarya ga Allah su ne wanda ba su yi imani da ayoyin Allah ba da Allah da ayoyin ƙur'ani da mu'ujizozi da kuma abubuwa wanda ke ayatun lahi kauniya shari'a duka to ba su iya kiran ƙarya su miƙa kuma Allah su jingina su ga ubangiji ba kawai masu yin kiran masu kirkiran ƙarya su liƙa wa ubangiji Allah ya ce su ne ba sa imani da Allah da ayoyinsa a ita humul kazibun kuma in kana neman makaryata to waɗannan lallai su ne makaryata na gaskiya su ne cikin garyan makaryata wata ayan kuma Allah yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkazib kar ku duka wala taqulu alkaziba kar ku duka kin kariya lima tasifu alsinatukum saboda abin da harsunan ku kawai suke ta muku ta abin da bakin kai suran ta masu ta kuma kariya kana cewa haza halalun ai wannan halal ne wa haza haramun wannan haramun ne تفتروا على الله الكذب don ku kirkiri ƙarya jingina ma ubangiji In illal ladina na ala allahi al da la yuflihun dai waɗanda suke kirkiri kariya suke jinginawa ga Allah la yu'minu la yuflihun ba za su taɓa samun rabo ba ba za su taɓa rabo a lahira ba za su shiga aljanna ba kun ga wannan ayan ta nuna mana cewa ba mai halattawa ko ya haramta abu sai Allah to duk wanda ya je wanda Allah ya halatta shi ya haramta wanda Allah ya haramta ya halci kuma ya halatta ma mutane wannan ya kirkiri ƙarya ya jingina ga ubangiji saboda aiki ne na Allah kaɗai ke yi kuma zai shi kuma sai ya faɗa ya halatta ma mutane ya haramta musu shi ba Allah shi ba manzo ba to wannan shi ma yana daga cikin kirkiran abokai jingina ga ubangiji Allah bai ci ba Allah bai haramta abu ka haramta Allah bai halatta kai ka halatta to abu da Allah ya haramta sai wani ya faɗi cewa halal ne kuma abin Allah ya bar shi a matsayin halal sai wani ya ce ya koshi ya ce haramun ne to wannan shiga gonan ubangiji ne da mai suka cewa da wanda ya yi zina ko yake bayin zina ya fi ɗabi'ar shi da wanda baya zina amma shi ya halatta nan shi ya halatta zina yana ganin halarci da har zuciyar shi to wannan mai zinan da ya zama ɗabi'ar shi ya san yana yin haram ne ko to ya fi sauƙin zili a kan wancan da duk wanda ya yi ganin halarcin zina bayan bai da wani hujja bayan duk yawan hujjojin nan da ake ramta zina shi a wurin shi ganin halal ne a aikin da ba zuciya aikin zuciya ake nufi zuciyan shi ya kudinta cewa halal ne zina wannan kafiri ne kawai mushriki ne ba zai shiga wuta ba zai fada zai mutu a lokacin da ya tuba ba to ceto masu ceto da ke amfani shi an ya shiga wuta ba ranar fitan shi Allah ya tsare mu shi sa wannan harshen hadari ne shi sa mu sallallahu alaihi wasallam wa hayya kubbu nasa nari alama na kirihim illa hafa'idu alisimihim ba abin da ke kifar da mutane cikin wutar jahannama kuma a kan ɗan su haɗi cikin jahannama ce abin da harsunan su suke girba abin da harshe ke kiri an gani wani kawai zai ce kawai sai ya ce abu halal ne yasa ake kwaitarwa game da wannan demokrasin da muke yi mutum ya san matsayin ta a zuciyar shi A wai kana demokradiyya ne matsala ba a'a kai ya ta dauki demokradiyya ne abu ne wanda ya dace da dace da musulmi yanzu dace da al'umma yanzu da barura ce a jikin kasa, samu kai a ranka kama abin da ka ga ya dace da gyara rayuwar ɗan ƙasa kaman alƙur'ani da sunan manzo kuma da hukunci da su a hukuntar da su kawo rabbika la yu'minuna la yuhaqqimuka fima da ya ji la an fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu tasliman to wannan har zakin demokradiya ya sa ta dinga ganin ita ta dacewa saboda kana kurɓar romo to zai iya fitar da kai musulunci saboda akwai wa'yansu za ka ga suna zukewa game da tsarin da ba na Allah ba ba ma sai demokuraɗiyya ba tsari na gargajiya ne tsari wanda yake saɓanin musulunci ganin in ba shi ba ba su zai kawo a zauna lafiya ba a sai ma mutum a zuciyarsa su shafi ina mararin aka kawo mana shari'a ta musulunci da ba musulmi karfi da za su iya tsaye shari'a ta musulunci da zamto a kansa suke hukunci da kanta ake hukunta su wannan shi ne kai zaman lafiya ga al'umma to kai ka zamto ka mutu kai ba ka wannan kwaɗayin ina ganin wannan tsari shi ne daidai ba ka san abin da kake yi da kana rayuwa a ƙarƙashin tutan demokrasi wani me hukunci a addini gani Sau da haka mutum da ya tsinci kanshi a cikin kawon daji ba gaba baya yunwa na nema ya kashe shi sai ko da zuwan jikin shi ne ya ɗan kuka zai ɗan ji sauƙi a matsayin ruwa saboda ya shiga bala'i yana garin gashi ga mutuwa kawai wanda zai iya tsawara wannan shine wanda ya taɓa tsinci shi cikin sahara ko dajin da ba ruwa ba komai kare ma zai mutu saboda kishi kare sai ya mutu saboda kishi balle dan adam don kaɗan cikin ka irin wannan dajin suka ka wani tulin giya ciki mai sanyi to me za ka yi eh a yi ba sai an ba shi shawara ba ko a rawo ka gudu ba a kinta mutane ko mutanen yi sun ci ba su sha ba mutum zai sha ko shine ake cewa a zaruratu da kadari ha ko amma gargudan yadda ya yi maganin ne ciki sai gobe. a zai ɗauki mana amma ba zai sha ba ne sai ya ga ƙara shiga wannan yadda yi to a in ta ƙara faruwa ba kuma wancan abin ba zai yi gurgudu amma ba ta sha zai yi a wai ya ji zaƙin da kuma ya ɗan yi kyau ɗan ya ƙara ɗan kurɗa ko da a ce a wurin yunwa ce kuma yake kama da ita kawai sai ga wani wani gashi mushe gashi kuma alhari a dajin to me zai ba zai shawara da wani malami da cikin wani malami ne sai ya ci ya yi nak to shi ma ya ɗi guzuri kuma ba ya ci ba idan ya ga ito gida lafiya lau ya taɓa bukatan wannan ko sai ya watsi da shi Wasar. watsar an gane an kuma ya ƙara tsantan kasa irin wannan يطلق غير باغ ولا عاد ولا إثم عليه فهذا بني تهمتين أجهاد الديني بني abin nan akwai wasu suke kan muna yara na wasu muktar ne kowa wai a inda muke gani yanzu suna ganin wurin a ido na wai kafirai ya ce bari sai an zo an kafara sun da su shigo masallaci ake sai su ta wanda suke su da su kashe wai su za su iya yanke sadaka musulmi an gani abokin da ba ta bari sai ka bada kawai tabbar da sallah liman da kabbara kai sai a zuwa dinga don a tsawo ai ai ana yanka harbi wannan a kashe wai su wai a dole masu takawa ko takawa da istiqam don aka ce kai musulunci ya zama magidaje gidaje kenan da kai haka shi kenan ya zama bayan karfe shi kenan ba ka iya kasa ba ba wannan ba zai yiwu ba ko kai shi ya sa musulunci ya fito mana da yanayin da zamu in muka tsinci mu wurin yaƙi za mu yi mu'amala da kafiri Allah ba aka canza da salo ba a ce kuma wai kun fara sallah sun yi kora sai ku zauna ai za ku ranta ne za ku arin nan abin nan ne kare ko ba ka ba ba ta tukuna kuma tukar muku ku gyara taku ko ba haka ba ku gyaran taku sai ku ƙara ƙarfi ku dawo a kafa amma ba wai kawai shikenan musulunci ya zama abin nan a gidan addini kai amfani da wani abu ka cutar da musulmi shi kuma yana kai ba zai ɗau mataki ba to in aka ce ya shiga bala'i kuma a ce sai ka mutu a bala'i ta ce wala ta kusa da an ku innahu kana bikum rahima kar ku din kashe kanku da gangan Allah ne rahama mai tausayi ne gare ku shi ta aka tausayi ma mutane inda innahu ku can kuma a irin wannan halin ne muke dan samu Allah ma a cikin matsakashin irin wannan mulki na demokrasi Allah yake yake raham yake samu kariyansa saboda cikin lalura muka ɗauka muke to don na ɗauki a yanda take kar mu saki mu zaki an gane ko saboda haka eh, malaki zalikan na ya faruna a kabiya ala rasulis sallallahu alaihi wasallam ake da wayan da kirkirar karya ma ga manzo sallallahu alaihi wasallam da yin karya ga Allah da yin karya ga manzo duk abu ɗaya ne an gani annahu ja'a anhu hada min al ahadith wani ya ci ya koshi kawai ce ai hadisi kada ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam wahiyya kadibun alhali kuma abin da ke fata cikin ne ba annabi ya faɗa ba haza الذي يحدث بهذا بغير توثيق أو توثق مثلا dan da zai faɗa ma ya ce annabi ya ce kuma ba ji da shi ma ya ji ana faɗi ne kawai ya faɗa wa min ghairi tasabbut ba tare da ya kuma yi bincike ya tabbatar da abin da yake faɗi ba dan uwan kai aka yi labari da shi ai ya kamata ka ce ba da kai ka tabbatar janiu ne labarin balle manzo sallallahu alaihi wa sallam an gani to akwai wa'anda ɗabi'un su ne sun ba ma kawai babu ne ai Allah ya ce kuma babu a Qur'ani Allah ma ya ce ai kana yake kuma maganar ba mace yake da maganan Allah ba wani ya ce kuma haka ai manzon Allah ma ya ce kaza yake da maganar wani ba gida da magana bai dace a danganta shi ga manzo sallallahu alaihi kuma bai sani ba haka kawai bakin sa ya saba wannan babban hadari ne abin da zaka jingina ma Allah ko manzo ingancin shi shine mala yake cewa da wanda suke faɗin maganan ta zamo sun san ƙarya ne ta sai su ci don a yadda su sai su ce annabi ya ce wasu kuma da su bincika ba kawai sun ce su ma sai su faɗa tabbatar da abin yake ba ya kunu wannan shi ma mai faɗi ba tare da ya yi bincike ya tabbatar ba ya kunu a hadal kazibin shi ma yana ɗaya daga cikin matsiyata wani hada ja a fi sahih ya zo saboda haka ne hadisi ya zo ingantacce cikin sahihul bukari in nabiya sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddatha anni bi hadithin wa huwa yara annahu kadhibun wa huwa abul kadhibin duk wanda ya ruwaito hadisi ya ce Muhammad sallallahu alaihi sallam ya ce an gani wa huwa yara annahu kadhibun kali shi yana ganin cewa wannan maganan ba gaskiya ba ne. ƙarya ne an gani kuma ya ruwaito ta wa huwa ahadul kadhibin shi yana cikin wasiyata an jingina magana ga annabi kai ka tabbatar da kan ba ingantacce ba ne hadisin kai ma kuma ka ɗauko shi ka zo kana ba da shi an gani saboda ya yi daidai da manufofinka zai kara muradinka to wannan yana daga cikin maƙaryata shi ma kamar yadda mazo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa hada min hibbati ahli jahiliya malam ya ce wannan yana daga cikin sana'a ga mutanen jahiliya annahum yaftaruna ala allahi alkadhib suna kirkiran ƙarya ga Allah sai su da'amu anna allah amarahum bi kashfi al'aura yanda suka raya cewa wai Allah ne ya umarce su su yi yayi al'auran su tawati a lokacin da suke tawati wa harramu ma halba sannan kuma suka haramta abin da Allah ya halatta na dada da abubuwa za'amu an shari'a da lahum hada kuma suka dinga raye cewa Allah ne ya umarci su da wannan abun an gane aya da cewa wa qala allazina ashraku law sha Allah ma abudna min dunihi min shay wa in tazlu ayin da sai shirka suka ce wai da Allah ya so ma abudna min dunihi min shay ba bauta ma wani wani sa ba ba mu shirka da shi ba an gani sai da Allah ya so to da ba yi shirka da shi ba kun fahimta cewa aikin da ke faruwa mun yi bayanin wannan ayan a baya cewa inda abin da suke yi da yardar Allah ne ko saboda haka Allah ya yarda su yi shirka kenan in haka ba da sai kaddara musu musulunci to su ma sai suka ɗaukar dara da su kara kuma malamai bayan sun yi bayani ba a aka gudda da kadara a kan wurin sakon Allah wurin da ka saba ma Allah kuma ya kaci kadara ne ta hukunta haka ba a ba a kafa hujja da kadara a ba ma Allah to su kuma abin da suka yi kenan cewa laifin ma su ba nasu bane in ma da laifi saboda su kadara mu Allah ne ya so suka yi abin Allah za ka gaba mai mari sai sai tambaye kai ka haka Allah ya kaddara bai yadda zai yake ka tsara ko ka cinye dukiyan shi kawai ba ne ya ban miliyan biyu mu rafa amma na kashi na haɗa da nata. zai fara masu yi ya kace a haka Allah ne fa Allah ya so bai yadda su zai ka raba ku ne yasa sai wurin saɓa ma Allah ne sai a ɗauko ƙaddara a dinga jinginawa wurin abin da ya shafi don harkokin mu na yau da kullum kuma sai sai a ajiye wannan kaddara a yi ta aiki da zahiri a yi ta fafatawa kun wani rashin adalci ne na mutanen jahiliya da masu kama da su har yau akwai masu wannan abin sharri ya same su bakon su abin nan sai su koma su ɗauko abin nan sun yi laifi wanda yake sa'an da gayi laifi ne ba su ɗau laifin ba su dinga cewa haka Allah ya so misali kama mutum barna mokin ka ta zo ta kuka mai abin da ko ta abin da traffic ya tsaye da kai ta ki ka zo kun haɗe da an zo yaka ji mutum na cewa wai haka Allah ya so haka Allah ya so domin haka Allah ya so amma sai ka biya shi Allah ya ya san shi ki kaddara abubuwa kuma shi ya kawo shari'a ko wanda ya yi a mai ko saboda haka ta yi za a yi maka idan cewa Allah haka ya so wannan kuma wani abu ne daban a gefe sai ne za ka ɗauka ka gyara tashi ka gyara tashi sai ka ɗauka tara cewa wannan ibtida'i ne Allah ya turo mata amma ibtida'in ka zai shafi wani ne ba zai shafi wani ba to sun kuma suke yi sun zage sun yi sabansu sun yi shirka amma suna ciwo mai nama ubangiji wannan sharri ne da ƙage suke ma Allah wanda Allah ya kawo musu shari'a da ya kamata su bi kuma tana sun aje ta gefe sun zo suna shirka suna ce Allah ne ya yi su haka duk baya sun shirka in Allah ya la ya'muru bil fahsha wata ayan kuma Allah yake cewa law sha Allahu ma ashraku ma ashrakna wai suna cewa da Allah ya so da ba mu yi shirka ba wata ayan kuma suke cewa law sha ar-rahmanu ma abadnahum muna sanin da Allah ne rahama ya so da ya kaddara mana samu mu bauta musu ba idan suna gabatar gudu mayar, yardan Allah ne wa hada kulluhu kadhibun ala Allah subhanahu wa ta'ala da yake wannan ƙarya ne da ake mikawa ga Allah madaukakin sarki ya fi karfi bi baha jalla wa ala arsala rusula bi inkari ma hum alai domin Allah ya aiko manzanni ne don su yi inkarin abin da suke kai na shirka ya za su yi shirka su yaƙi manzannin har su ta wasu gobe kuma daga baya su zo suna cewa wannan abubuwa da suka yi shi Allah ke so shi Allah ke so zai aiko manzanni ba su ba su yi kai walhasil mala yake to abin da yake dai shine mutum shine anna nisbatu al-kadr ila Allah wa rasulihi ƙarya zuwa ga Allah da manzanshi shi huwa min umuri ahlil jahiliya yana daga cikin al'amura da mutanen jahiliya ta'ala al-muslim ya ka zama wajibi akan musulmi an yahdara min hadha al-amal al-khabith yani tantu wannan mummunan aiki da guji wannan mummunan aiki qad la yakzibu huwa ala Allah Allah yake ba mu wani bayanin yake cewa to ya fitar cewa shi mutum ba wai yana karya ga Allah ba ne bai ƙarya ga Allah ba lakin ta kuma fi na umuri a Allah wa an rasuli sai bi kuma baya taka wurin ciro al'amura wanda suka shafi Allah da manzo an gane zai ta sun kan wurin faɗin cewa Allah ya ce ko annabi ya ce abin da fito a baki shi kawai ce ya shi bai san karya ba ne ko ba karya ba ne kun amma da ta ko to shi ne ba karya ba ne a zuciyar shi ya san ba karya ba ne a tunanin shi to amma da ya yi bincike kan ya faɗa to zai gane karyar ne misali kuma ya dace na a abubuwan ya dace da daidai to kuma ya yi laifi da ya kamata ita daidan ya samu ya yaƙini a kan to amma shi zai ya yaƙini kan abin da yake faɗi da Allah da manzo kawai yana faɗi ne ko da ya dace zai iya zama mai laifi saboda ya kira da kokarin shi wurin tabbatar da ingancin abin da yake gani. balle kuma a samu kuma ya yi kuskure ya zamta abin da faɗi ga Allah da manzo kuma karya ne Shi ne mara ke samu wannan misalin kenan yana gaya mana duk wani abu da zai shafa hukumi ne na Allah kuma manzo to masu kokarin bincike ingancin wannan abu ko da abin na ne ko positive ko da za mu ce abin da da kyau ne ku bai da kyau ba mu tabbatar cewa muna da hujja in Allah ne ku kuma manzo ne sallallahu alaihi wa sallam biyun nan Allah da manzo su ne suke da shari'a su ke hadi ya zama shari'a wal fatawa la ya taharra fiha na biyu kuma in zai fatawa ma kuma baya Da an tambaye shi abu bai bin diddigi kawai sai ya da abin kanan zaɓi sassa kamar filin zafi san ka duk abin da ya ga damar da faɗa gani wani kuma ce ga abin wani debate shi duk da aka tambaye sai ya iya bada ansa sai ya gamsar da mai tambaya an gani ba bai damu ya bincike ya ji abin da yake gudun tabbas haka ne ya tabbata a addini ko bai tabbata ba shi ya tabbaye shi ya amsa kawai ka gane eh na gane abin da yake so a jikin in an nemi ce ba ya kafa ba sani ba sai ka tambayi ba za ka bincika ko ka tambayi wanda ya fi ka ai kowa na daga ban shi ko ka tambayi wanda ya fi ka ka ba shi amsa wata rana ba bai zama lazimi don kan tambaye ka abu sai zama dole sun ta ce wani abu akan abu ilimi faɗi ne da shi to mutum yanzu, zama kuma biyu baya ta tsantsan wurin fatawa domin an an tambaye ka fatawa ba ra'ayinka ake so a ji ba ra'ayin addini ne Allah da manzo suka ci ko shi za ka yi fatawa ba wai na ka ra'ayin ba a ganin dace kai a ganin ka ga yanda ya dace ba a yanda shari'a ta fahimta abu ta fahimci abu haka za ka faɗi kuma ba a faɗi ba cin bakin shari'a ba a ci mata albarka da baki ta nemo fahimta ko fahimta manzo sallallahu alaihi wa sallam in kuma mutum ya je a karɓar samto zai kuma wanda yi ko ya dace ma yana cikin kuskure fa idza kana ma na aqul da abu idan ya zamto abin da ya ciro din ya zamo qatan kuskure wa huwa lam yatasabbat fihi alhali saboda kuma da ya bincike a kan shi bane wa nasharahu ala an-nas kuma ya yada mutane fa innahu yasiru ahad al-kadhibin shi zai zama ɗaya da cikin yake da manzo sallallahu alaihi wa sallam, ya faɗi ya tsiru kan barran nasa kira da shi. kuma zai zato ya cutar da mutane da wannan fita wanda ya faɗa annabi na qalahu lahum wanda ya ciro gare su ya gaya musu wani sharahu da ya ya haɗa a tsakanin mutane kuma kuskure yasa idan ka yaɗa kuskure ana so ka zo inda ka yaɗa kuma cewa ta yi kuskure yanzu ta gane ga gaskiya wannan shine kawai da ko tuban wannan abin ba ba ka shirya ta gane kuskuren ne amma kuma ka ba ka iya cewa ka yi kuskure ba amma shi kawai ya wuce an wuce wurin a'a kai kura mutum ya je ya wayar mu da mutane kai ake wasu cikin duhu ka wayar musu da kai cewa wannan abin da ka jiya to yau ilimin ka ya gano cewa ba daidai ba ne, kai ilimi ya gaji haka ko ba abin da za ka yi shi ce in kai kai bincike yau ya zama dole goban ka kare bincika shi ya zama yadda yake ba zai iya yiwuwa akwai akwai sabanin abin da ka kake gani والواجب wajibi in واجب انتقالا عند الأحاديث الموضوعة akwai hadisai wanda suke da ƙarya wanda ake kirkire su ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka duba an yi ƙarya ne a cikin su za su rawwat ba a yi ta su a yi cikin su gane turwa kuma ba a ruwaito su a dinga faɗi ko da aka ce fa a yi riwayan kawai a faɗa ma mutane da shi an ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane to wani yana ganin abin ya yi daidai da tunanin shi kawai shi ba ruwan shi zai aiki da shi in an ruwaito hadisi wanda yake ba ingantacci ba ne maudu'i ne to idan ya dace da wata aya to kai wa'azi da ayan mana an gane ya dace da wata aya kai wa'azi da ayan ya dace da kuma ganganu ne na mafi kima ko cikin tabi'ai ko wasu mata dai sai ka ce cikin da wani cikin mata an gani, sai ka ce gashi gashi amma ba ba ka ci saboda ka ci manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dan a ƙara yadda da abin wannan kuskure hankalin dan adam ya yadda da su ɗari bisa ɗari kuma ka ce kawai masu iya magana sun ce kenan mutum ana ganin sa a fili an kaman kama tudinu tudan din nan kama tudinu tudan da kai haka za a yi maka akwai mai shakkan wannan eh Ba yi ka ce wai hadisi ya ce kama tudinu tudan haka wasu za ka ji sa ce annabi ya ce wanzan Allah ce kama tudinu tudan a'a zance ne na masu hikima amma ai akwai ayar da ta daidai da wannan hal jazaul ihsani al-ihsan ba'u sayyi'atin sa'atun misluha man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu man ya'mal mithqala dharratin wannan ba ne daidai ba A gane cewa abin da ka shuka shi za ka girma ba shi bane wannan sannan akwai wani karin wani ma da ake cewa ahadin habibaka aunan ma a sa an yakuna baghidaka yawon ma fa abghid baghidaka yawon ma a an ya kuma habibinka yawon ma kuma ya karfin cewa annabi ya ce zance ne na masu hikima ko cewa in za ka wanka ka so shi daidai wata ran ya juya ya zama maƙiyinka ba ki fikira ka duka an gani ke sa wasu matan su ba a ba su ba su matan su cikin wani albashin shi ma da promotion duka zai bai matan shi da kai. kana ta ce a yi sa'a ba enemy eh, ko sai ka yi ta jin ya ci kawai wudan ka da wucewa a cikin alaƙa da ta kawai ita ce ko ba ta ba shi ne ma'anar in za ka ci ɗan uwanka ka ko shi ne daidai ko ka daɗe an gane saboda nan ga kila ya zo ya zama cikin ka ya yaƙe ka ya san duk wasu areas da weakness na ta. Hankali, idan kuma za ka iya uwanka shi ma ka ke shi barbudo zai iya zama ka nan gaba in ka tuna abin da ta mai ka daɗe shi ka dinga jin kunyan shi ba ka kuma rashin mutuncin da aka yi ma maki in ya zama da masoyin ka kuma ka dinga jin nauyin shi kan wannan aika aika da ke mai to wasu kuma wannan abu ne wanda ya dace da cikin ɗan ɗan ko a cikin rayuwa kan mutane shi za su fahimci wannan balle kuma ayoyi da yawa sun dace da wannan ba sai ka ta kalma wani ma kai ya ce za ka fahimci soyin ka ta shi daidai za ka kishi ba ka kishi daidai to mun ji magana ne mai kyau amma na annabi ya faɗi to ne kuskuren da a so mutum ya faɗa ko irin su da yawa wa'anda suke hidan mutane na hikima ba shi ka ce annabi ne ya faɗa za a yi da kai ba gane ko a faɗi mutane to akwai hadisan da aka zai wudu'ai ne kamar hadisan da suke nuna haramcin cikin aure za su ta ƙazanarwa da wanda ya fi kai shi kamar ka gane da tsoratarwa malamai sun tabbatar ba wani hadisi da ya zo ingantacce ya nuna haramcin cikin ya zai zai karo da aya ne eh aya ba ita ce sifa in takum bi ma'rufin ko tasrihun da ihsan ka rike shi da ko ba zai yi ba a rabu cikin mutunci da haka ne to shi halal ne ko ko hadisi wanda yake hadisi ne maudu'i cewa abul halali Allah talaq sai mafi halal ne abu amma wanda Allah ya fi yaki abu abin da Allah ya kya za ya zama halal ɗaya daga cikin gane abubuwa inda malaman usul suka ce abu suke gane abu haramun ne akwai hanyoyi da yawa ko dai kalmar da zo kirri mata alaƙi an gane ko abubuwa makamantan lafazi ko kuma a ce wani azaba a kan abin ko kuma a nuna cikin Allah a kan abin ko ribar Allah da yi ana hugo to abin ya zama haramun ko ba ta idan ana hana abu biyu a ce abu a kira shi haram halal sai kuma a ce wai Allah na fushi da shi a zai Allah ya halatta maka abu kuma abu da ba shi ba amma wannan in kuma ce aka kaman kai kana nema ka halatta cikin mata ne kana so ka tsaya inda Allah ya aje ka ne ina abin da annabi ya faɗi kai adalci da kanta da mutum ba zai so a waye gari yana cikin jahannama ba ta to wani aiki da wannan ne cikin kirkiran irin wannan hadisi sai ya gama shi ya yi yi contribution cikin ya yi kirkiro hadisai da ke nuna munin saki cikin al'umma ai bisa a rage an gane wannan ma shi ya ga kwai lada zai samu to wannan kuskure ne an gane kawai ka samu wata kalima da zai sa ka yi wa'azi ko ko a hankali za ka kama mutum wa'azi kan saki kake tambayan shi yana da ya ne eh. ko bai aure ba ma sai yana da kuma ke ko yanzu abin da kake so ka yi idan aka ba kanwan ka ko ɗan ka ji daɗi wanda zai sai auren da ce, sai zo gida ga an ta dawo ta kace me ya dalili haka kawai kawai da kafin ba ko ka kira shi ya zo a yi sulhu sai ya ta shi haka kawai ya tafi ta zai da bukata ka ji daɗi zai ji daɗi ba ko aiki ne ko kalmansa ko da wannan ka tsaya kuma mutane wa'azi ba za su wa'azu ba ne za su wa'azu sai da ya yana da don wanda ma kannai ma yana da ƴaƴan kannai ko kannan kannan kannai an ƴaƴan kannai ko wasu wanda su jikin shi wanda zai ko idan an ce an suke su to wannan kawai ya ishi mutane wannan kamata da yin tunan din wanda za a sayi ake saboda a rayuwa wannan abin fa a zaune yake fa duk abin da kai mummuna sai ya dawo maka wai hausa ana cewa sharri shan ne ko cewa duk wanda ya aiki sharri to kada ya rufe kofa ina eh, da me zai zai ka bayan kuma shi da zai dawo kai karo ta aiki yaro ya karfe jet kuma ya so masa maganin tsoro ya karfe jet ta ina zai shigo to kan ka aiki sharri to ka ma rufe kofa yanzu ka aiki yaro kana da shi ta zai dawo ka san ka mutum da kuma abu kana da yaƙini a ranka zai dawo da yake akwai kofa abu ba ka ake so ka samu yaƙini cewa in ka aika sharri ka rufe mai kofa zai dawo to saboda haka in mutum ya saka wannan formular a rayuwar shi kawai zai dinga tsara yana duku ne a cikin gatari duk abin da zai in mai kyau ne zai tsara ya san kusuran zai dawo mai in sharri ne kuma zai sai fita zai gina duk zai kwaurin shi kawai da kar ya auka ya san kusuran zai dawo mai ko ana ta da mutane da sai ka ta kirkiro hadisi suna ci manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a ruwaito irin wayannan hadisi gani bal tu hafaru za a yi hakance su ne kawai a kirdige su da san su a guje su wato bayaku za a killace su wuri guda ba za a yi ta yaya ta su ba wa annal wa'aza wa du'ata kuma lallai masu wa'azi yawan wa'azi da kuma masu da'awa an gani kuma masu ne suke kuma masu wa'azi da masu da'awa da hawa da karibu suna kuɗi an gani suna bukatan irin Allah da kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam don hudu ba ba ta cika hudu da sai an karfafa ta da aya da hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam an gani to shine malam ke kiran masu wa'azi da masu da'awa da so yusabbitu ma yaquluna an Allah wa rasulihi su dinka abin da za su dinga dangantawa ga Allah da manzo an gani saboda irin musamman irin littattafan hukumomi kai ta ganin ana sa duk wani abu wanda zai jawo hankalin masu sauraro ne kawai hadisi ko da ya ga hadisi yana rubuta hudu da tabbatar hadisin bai inganta ba amma ya ce ka illa wannan jama'a za su ɗan ji daɗin shi kawai sai ya ba amma kuma ya faɗa kuma ba zai faɗi ba tsayin hadisin ba zai ce hadisi ne ba if sai ya shiru kawai ya wuce da yawa ba za su yi aiki da shi ba kuma za su dinga yayatawa annabi ya ce ba haka ba to shi malam ya ce su dinga tabbatar da ingancin abin da za su danganta wa Allah ko manzo Kuma kuma aya ne in ya kama su cikin suna ta kokuwa da zai je ya tabbatar da yadda zai karanta ayan ba ayan qur'ani ta ta tabbatar eh ayan nan Allah ne ya faɗi sai kuma ka faɗa yanda ya faɗa wani in ya kamo wuyan aya he haɗa da kafa sai ma wata sura yake karantawa an gane to kuma ya tabbata ya tabbatar ayan nan ya iya karanta da kyau da zo fara ma mutane wa'azi a kan ayan ka yaki mu ayan da kai ma ba ka iya karanta ta ba kuma kana kuma ayan da ka wani haka zai kwasa musamman yanzu da ake kaset wasu abubuwa wanda ke na ci gaba abin ya tafi wata ran an kunna ma su kamar kai kuka saboda kaifa ba mutum ya duka tabbatar da in aya ce na kalfi ta yanda take ya fita in hadisi ne bai tace shi yayi abin da ake ci a tafiya tun umar tarbiya tabbatar da guba bane aka tura dan hadisi ke maudu, ai guba ce akan fito da su ga al'umma ne amfanin fito su sai a basu a cikin a killace ya fahimci wannan sau da haka kala yake cewa masu wa'azi da masu da'awa su zo tabbatar da abin da za su dinga kai halika fi umuri halali wal haram wal fitwa hakanan al'amuran da suka shafi halattawa da haramtawa da kuma ba da fatawa to mutum ya dinga kafin kam irin wata ga ana yawan musu tambayoyi abin da shafi kasuwanci ne abin da shafi zakka kan da ka sani da kawai kan sauka da za ka ga wani asarar dukiya ya kamata ka da miliyan uku da ce ya bada goma misali an gani ba asara yi ba amma ka cutar da shi ko sai da ma zaki ba a cutar da kan miliyan uku ne ma zakan ka kace kai miliyan sha uku za ka dinga cirewa Allah da mu suna farin ciki da wannan saboda talaka za su shana ko ba haka ba ba amma illa zo ma kila miliyan goma ta kare ya ci ma dubu ɗari biyar saboda rashin ilimi wani kuma kasuwanci talafiyayye ne da kasar shi sai haramta masu bai cutar da mutum ya cutar Allah ya halatta a yi kasuwanci ga tambaye shi shi ya ce haramun mutum ya wakilci a wannan sana'a kuma masu yadda da suka yadda shi kuma suna wannan aiki za su dena sai su da abin da yake halal da haram wani kuma harkar aure ne shi ma ka dinga yawan abunan surutu sai ka raba matan da mijinta kawai kai baka ba ilimi aure ya rabu kawai ya rabu bincika kuma kila kazi zine da baya cikin alfahar da za a ce an yi ciki ko kuma kawai sun sakon kawai sai ya juna su sun fata kuka, sai ya jona su kuma akwai al'adun da da su al'adar su ma miji da isa ya tafi da ba ma sai ya fata su dari dai a cikin wawa ko ba muna raye kuma a anguwa ma da isa ya tafi da ba shi kaji ko ta je ba ai shi ta bai tsofaffin gidan su ne za su ci ko kai je biki ko me ya zo sai dai ga ta tafi na saki wannan al'adu ne kowa da irin tashi ba mu gama gane wayan nan ya tafi a yi tata ta kam to ya kafa da wani aka ba shi fatawa cewa to ga shi wani aka ci da shi to 25 baban kuma ya ce da a isa ya zai ci to ai dole ya mutu zanen baban shi ko ya yi haka aka ci gaba da laifin dawaye ya sa kan ya sa kuma ma'auratan cikin bala'i ko ba bane ire-iren wanda mutum ya zamo yana very chill ya tabbatar yana cikin yana cikin abin da ke dinga bincike sosai halal haram ko irin kasuwa zai shafi aure ko hawa wani zai zo da miliyan uku ya ce shi ta mayar mai da auren shi nan ne ake girgiza imanin malamai shi kawai in dai ka na kawai ya yarda da kai in ta yarda ka koma shi kenan kai gaskiya ne ke na ya ɗauka Allah ko manzo a mai walda kawai kana jona wai ya jona a wurin shi shi dai ya samu wanda zai dinka ga walan wane ne shi kenan sai ya tafi kuma ya ci gaba da zama da ita zuciyar shi hankali wane ne ya faɗa shi zai gida na kawai ba ya uku da sai eh kawai ko saboda haka mala yake cewa kadhalika fi umurin al wal haram wal fatwa alaihim an an yatasabbasu fi sha'niha Allah ya ta'ajjalu lufiya ka dinga gaggawa wanda kalba yake shige ma duka ce ba ni lokaci bincika a nace wannan shine ba ilimi hakki ko ka sani ma ka iya ce a baka ka kara bincike ne wani matsala bane eh, ana malam wani akwai ilimi kana tambaya ka rufe baki in ba ta ansa ba akwai gaggawa dai kenan an al-arba fiha qawlun ala Allah bi ghairi ilmin kuskure cikin hal da haram da abin da ya shafi wannan to yin magana ne ga Allah ba tare da ilimi ba ta shiga gonan Allah ba tare da ilimi ba wa kadalika tasbihu bil haqqi a kayyata gaskiya ta bi da ya tabbata anillahi wa rasulihi ya tabbata daga Allah da manzo an gane da ya ƙillu fi jari fi anil karibi alal lahira shi ma ba za a ce wai bai kai abin ya ga Allah wurin sabo dukan su sabo ne kai su guda ƙaryata gaskiya da kuma kafin ƙarya a jingina ma Allah duka manyan zunubai ne kuma kala ta'ala wanda yana Allah ya ce ga cikin irin ƙaryan eh, an azlamu min an sabara ala Allah ba ya fi girman zunubi ya fi girman zalunci kuma wanda ya ya ya ce jingina da Allah au kadaba bi sidiki ko kuma ya kadaba bi sidiki kuma ya karyata gaskiya lamma ja'ahu cikin gaskiyar ta zo masa to kun ga Allah ya haɗa su wuri daya da yin karya ka jingina ma Allah da kuma gaskiya ta zo masa ta karyata ta to shi ma sun yi daidai wurin zunubi ذلك أنه إذا لم يوافق هواه zai karyata ne idan bai dace da san zuciyar shi ba kawil kawala raddahu bi takribi ba dace ba zuciyar shi ba sai yayi kokarin mai da shi ta hanyar karyatawa wa tashkiki fi da tusa shaka da kokonta a cikin wannan zance tafsili ahli al-ahwa kuma yanda yan bi'a masu san zuciya suke aikatawa din nasu da dace da ra'ayin su ba yake kokarin matse shi sai ya bi ra'ayin su Allah ya samu dace tsaya nan na ƙarshen ana ta cikin da ɗan Allah ya bamu aran rayuwa zuwa sati mai zuwa insha Allah za mu ci gaba abin da muka faɗi daidai Allah ya tara mu cikin ada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk